ya turo maka mutum dan uwanka dan ka fahimci maganarsa baka bukatan tafinta yatlu alaihim ayatihi wanda yake karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim kuma yake tsarkake su daga mummunan hali zuwa ga kyakkyawa wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma sannan yake koyar da su alkitab wato shine alqur'ani wal hikma ya kuma koyar da su alhikma abin da ya inganta na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamu shafi'i ya faɗa cikin littafinsa ar-risala ba wai risala ta ibnu abi zaid al-qarawani ba imamu shafi'i na ganin littafi mai suna ar-risala yake cewa wurare da dama cikin alqur'ani da Allah ya hada al-kitab da al-hikma al-kitab al-kitab din yana nufin al-qur'ani al-hikma din kuma yana nufin abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم kitaba الكتاب والحكمة ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ده سورة إلى إلى ودنا ولادي الكتاب القرآن كنن الحكمة كما حديثي فكذا إذا أنت الكتاب القرآن كنن فمنين آياته يتلو عليهم آياته آياته إن أجمع القرآن دين كنن kenan an ambaci alqur'ani so biyu sai aka ambaci sunna so daya domin yatlu alaihim ayatihi alqur'ani wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba alqur'ani kuma dai ta kuma hadisi saboda me saboda shi alqur'ani salo biyu ake bi na karantar da shi dayan baya wadatarwa sai tare da dayan salo na farko koyar da karatunsa a iya karatunsa shine yatlu alaihim ayatihi salo na biyu sanin ma'anarsa shine wa yu'allimuhum kitaba, amma shi ko hadisi ba a koyar da tilawarsa sai dai a koyar da mutum ma'anarsa shi yasa sai aka kawo shi wajen at-ta'lim ba kawo shi wajen at-tilawa ba li'anna tilawa قاصرة على القرآن الكريم لكن التعليم شامل للكتاب والحكمة wato tilawa ana yi alqur'ani kawai ake tilawarsa ba ka zo ka dauki hadisi ka zo ka ce sallallahu alaihi wa sallam innamal a'malu binniyati wa innamal ba za ka wannan ba za ka yi tilawa hadisi wannan alqur'ani kike wannan tilawa sai dai a san ma'anarsa ya aiki shi yasa yatlu alaihim daga tilawa ne karatu din wa yu'allimuhum at-ta'lim sanin ma'ana ashe qur'ani dole sai mutum ya iya karatun sa kuma lalle qur'ani sai mutum ya san ma'anarsa hadisi kuma da shi ne ake yin haɗi wajen gane ma'anan alqur'ani sai sa aka rakuba su da juna wajen ta'alim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin da ko sun kasance min qablu kafin saukar da alqur'ani la fi dhalalin mubin suna cikin bata wanda yake mabayyani Allah ce mai أولما أصابتكم مصيبة قد عصبتم مثليها قلتم أن da sahabban manzon Allah awalan ma asabatkum musibatun wato alqur'ani akwai hikima sai a taba maganar yakin sai a bari sai a shiga wa'azi sai a sake dan tabawa sai a sake komawa wa'azi ina fata an fahimta Allah sai awalan ma asabatkum musibatun shin yayin da wata musiba ta same ku kad asabtum mithlaiha ko kun samu yarbinta har biyu kuntum sai ku rinka cewa anna haza ya ya haka ta faru kun sai da su huwa min indi anfusikum abin da ya faru din daga kanku ne ku ne sababin faruwarsa inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai anan malamai sun yi wa ayar fassara guda biyu akwai wanda suka ce wannan aya mujmala a take menene bayanin ta don ma min mujmalin illa wa lahu bayanun fi kitabillah aw fi sunnati rasulillah me ya bayyana ta ayar wa laqad sadaqakum Allah dahu in tahussunahum bi izni hatta idza fatiltum wa fil amri wa ataytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun ma'ana dan me kuke ganin tunda an kace ku a wajen yaki sai kuce saboda me Allah ce an sai ku ce annan haza kun huwa min indi anfusikum ai daga kanku ne kun saba manzon Allah shi yasa sai rashin nasara din yanzu idan muka ɗauki wannan ma'ana a haka menene abu guda biyu da suka samu madadin ɗaya a wannan ma asabatkum musibatun yace yanzu dan wata musiba ta wata musiba ta same ku kada a sabtun maslaha wanda ku kun samu ta guda biyu kun sai ku rinka cewa annan haza ke yaya haka za ta faru gare mu sai Allah ce kun hu an inda ku? ai daga kanku ne ma'ana ko yanzu an kashe mutum 70 a cikin ku kun manta da cewa a yakin badar kun kashe 70 kun daure 70 ku ko saba'in kawai aka kashe ma'ana musibar da ta same ku ku kun yi wa abokanan adawa riɗi biyunta in su mutum saba'in kadai sai kashe a cikin ku ko kun kashe saba'in kun riba ce saba'in a matsayin fursunonin yaƙi saba'in da saba'in ba saba'in biyu ba kenan shine kada a samtum mislaiha ko kun riga kun samu biyun wannan amma da yanzu aka jarrabe ku da rashin nasara sai ku ce dan me ai Allah da ya ba ku nasara a wancan lokacin a yanzu ma yana nan amma yanzu me yasa rashin nasara daga wajen ne ba daga wajen sa bane ba huwa min indi anfusikum daga gare ku ne saboda sabawar da kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kar wanda suka tsaya anan amma sai kuka daukar wanda suka fita daga nan gurin kowa ya tsaya a wajen ala jabalin ruma kenan inda muka faɗa jiya yace ko da kun ga kaza kar ku sauko amma tare da haka hatta idza fashiltum wa tanazatum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tajibun wannan sabawa ita ta jawo abin da ya faru waɗansu malamai suka ce a'a abinda wannan aya take nufi wato da Allah ke huwa min indi anfusikum daga gare ku ne ba wai wancan saban da suka yi bane lokacin da aka yi yakin badar aka kuma nasarar kashe mutum 70 cikin kafare aka riba ce 70 a matsayin fursunonin yaki sai manzon Allah ne nemi shawara sai yana Abubakar Siddiq yace yaya waɗannan fursunonin yaki mu kashe su ko mu sa musu fansa kowa ya biya fansa kansa sai ibn Abu Bakar yace eh mu sa musu fansa shi yafi sai manzon Allah ne nemi shawaran Umar dan Khattab mu kashe su ko kuma kowa mu sa masa fansa Umar dan Khattab yace tun mu kashe su sai manzo Allah ya kira waɗansu sahabbai gefe daya yace yaya za mu kashe su ko mu samu fansa na tambaye Abubakar ya ce kaza na tambaye Umar ya ce kaza sauran sahabbai suka zo bayan shawara Abubakar Siddiq sai wato dai a samu su fansa da aka to amma sharadin sa musu fansa idan an sa musu fansa sun biya in aka sake wani yakin nan gaba za su kashe mutum 70 a cikin ko irin yadda ku ko karo fansan mutum 70 suka ce sun yadda fansar da za su samu ta yanzu farkon daular musulunci ne ba ta da kuɗin shiga sai ta samu kudin da za ta gudanar da kanta in mutum ya karanta zo an kashe kamar yana cikin ya ba hasara mutum ba su shahada za su yi shiga aljanna a ba mu duka biyar kaga sun amince da wannan kenan wannan akwai hadisi da yake nuna haka cikin musulun da Imam Ahmad dan Hanbal daga Umar dan Khattab kuma hadisi ne take Ahmad take ya inganta shi ma'ana kada a asabtum ha. an gane ko shine ababai da suka faru na kun kashe mutum 70 kun riba 40 amma huwa min inda anfusikum ku ne kuka zabi ku karɓi bantar wancan mutum saba'in su ba da kuɗi su bai kansu idan an zo kuma kashe mutum saba'in a cikin kun yadda Allah ya kaddara muku haka inda an fushi kun kenan inda Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai in ka fassara da wancan tayi duk da cewa da yawa daga cikin malamai sun kurin da wannan tafsirin amma wancan hadisi ne musulmi na Imam Ahmad hadisi ne ingantacce ko shakka babu ma'ana ayar tana daukar dukkan ma'anonin guda biyu sai Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in kadir Allah mai iko ne akan kowane irin abu sai kenan وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا اتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ubangiji cewa ma asabakum yawmal taqal jama'an abin da ya same ku ranar da jama'u guda biyu suka haɗu a filin badar fa bi idnillah hakan ya faru da izinin ubangiji ba wai Allah bai sani ba hakan ta faru dan ba abin da yake faruwa a cikin ikon sa sai abin da ya so wal ya'lamal mu'minin kuma ubangiji yayi haka dan ya bayyana su wane ne mummune na gari a gane su a fili wal ya'lamal ladina nafaqu kuma ubangiji yayi hakan dan ya bayyana su wane ne suka yi munafunci su ma a gane su a fili kar ku damu da an kace waɗansu daga cikin ko waɗansu sun ji sun jikata wanda suka mutu ba su yi hasara ba shahada ce waɗanda suka yi rauni ba su yi hasara ba ƙarin lada ne hikimar da ke cikin haka cikin hukumomi Allah ya bayyana mane a gane su ya bayyana munafikai ba dan yakin Uhud ba da da dama mutane ba gane munafikai bane ba amma da aka yi yakin Uhud aka ji maganganun su na bakunan su sai aka gane su dan gaba idan za a yi mu'amala ta mane tsantsa ba a safar to wannan shine hikimar shine wal ya'lamul mu'minin dan Allah ya bayyana da mu'minai wal ya'lamul ladzina nafaqu kuma dan Allah ya bayyana da su wane ne suke munafunci a madadin yace wal ya'lamul munafiqin sai yace wal ya'lamul ladzina nafaqu wato waɗanda suka yi munafunci ya zanto kamar wata siffa lazima a gare su wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah waɗanda aka rinka cewa da su lokacin da za su je yakin ta'alu ku zo mana qatilu fi sabilillah ku yaki dan Allah a wudfa in ma ba za ku yaki dan Allah ba ku zo ku kare garin Madina dan in an kona garin kuma kuna ciki in an ci garin da yaki an mayar da mutane bayi ko ma da ku matan ku za a riba ce ƴaƴan ku za a mayar da su ku yanku a wudfa in ma ba za ku yi dan Allah ba ku yi dan kare garin ku qalu sai suka ce launa lamu qitalan ku mu wallahi mun fito daga bayan gari mun dauka duk abin ba faɗa bane da mun san faɗa ne mu ba za mu fito ba Allah ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman su a wannan lokacin sun fi kusanci da kafirci sama da kusancin su zuwa ga imani ma'ana sun raba kafa mummunai kafirai amma sun fi kusanci da kafirci sama da imani na biya afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗin abu da bakunan su irin abin da baya cikin zukatansu su faɗa abu na imani bayan ba mummune bane su qalu nashhadu innaka rasulullah ko bayan sun san ƙarya suke ba haka bane ba Allah ce wallahu a'lamu bima yaktumun Allah ya san abin da suke koyewa a cikin zukatansu alladheena qalu li ikhwanihim su ne waɗanda suka faɗa wa ƴan uwansu wa qa'adu wawu dinnan wawul halifi wal hal annahum qa'iduna fi buyutihim suna zaune a gida suke faɗa wa ƴan uwansu cewa law asa'una wanda suka fita yakin nan inda sun bi mu sun bi shawara mu ma kutulu da ba kashe su a filin Uhud ba mu kaga mun yi wa kanmu kiyamul lail mun zauna a gida mun fita ba su ba da sun bi shawara mu da ba kashe su ba haka suka rika faɗa sai Allah ya ce kul yace fadra'u an anfusukum al-maut in kuntum sadiqin to yanzu ku hana kanku mutuwa inda gaske ne shawara ku ta zaman gida ita take hana mutuwa to yanzu ku hana kanku mutuwa idan mala'ika zo aka ranku wannan dan haka rashin fita yaki baya tabbatar da rayuwa fita yaki baya gaggauto da mutuwa mutuwa lokacin da ta zo dole ne mutum ya mutu sawa'in ya je yaki ko bai je yaki ba shi yasa wani ke cewa man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi ta'addadat al-asbab fal maut wahid wanda ma bai mutu da takobi ba to zai mutu da abin da ba takobi ba sababban ne suka sha bamban amma dai mutuwa ita ce mutuwa kamar da aliyu da muke ta sanadi ga waɗansu zaki wasu ko su mace a tafki wasu ko sanadin su yaki wasu ko sanadin su daki shi zuba musu ba cikin shiri ba duk da kowanne ya mutu wani ya mutu a filin yaki wani ya mutu a ruwa wani daki ya rinto masa wani kaza wani kaza amma dai mutuwa dai is mutuwa guda dai babu wani bambanci ba ta bamanta ke sa wani ke cewa wa in takun al abdan lil maut huyiat fa qatlu imri'in fillahi bis sayfi afdalu in dai an tantali gangan jiki ne dan mutuwa to ai mutum ya mutu a filin daga wajen ya da kalmar Allah shi yafi sama da ya mutu a gida mutuwar rago a garki ko mutuwar rago ne a sa. waɗannan ayoyi ba annan suka tsaya ba saura da mai gobe dan Allah kai mu sai mu tashi akan ragowar dan mu karasa ayoyin yakin jihadi kafin nan wannan dan karamin littafin da ke hannuna abinda aka rubuta a ciki kaifa ta'rifullah cikin harkar larabci wai yaya zaka san Allah sannan kuma aka yi wata magana cewa wa tatlubuna ne fatajiduna ne in tatlubuna ne bi kulli qalbikum kirista ne suke rarraba shi a bakin kasuwa kuma cikin azumin nan to mun yi haka ne dan mu sanar da ma'aikatan sa to a bari kirista sun tsokani mutane aka yi fada aka karkace mutane a Abuja to me kuma wannan azumin kuma sai an sake wani abu kamar wannan ya kamata ma'aikatan tsaro su taka abin burki ina ga tsokanin fada ce a rinka bin musulmi da ƴaƴansu da matansu har kasuwannin su ana ba su wannan littafi da haka ya kamata lalle lalle jami'an tsaro su zura ido akai amma abin da ake ba abinda sannan masu hankali cikin shugabannin kirista su gane cewa ana cikin watan ramadana mai alfarma ya kamata su yi da sakkun din filin din mu musulmi kar su wani abin da zai dawo rigima ba a fata rigima fata ake a zauna lafiya kowa ya yada addinin sa mun tabbatar addinin gaskiya shi zai ci nasara addinin ƙarya kuma shi zai kare wanda yake ganin nashi ne gaskiya ya yada ta amma ba sai ya tsokan fada ba ubangiji ta Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya kuma muna fatan hukuma za ta dauki matakin da ya dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa man da'a bi da'watihi wa sunna bi sunnatihi ila yawm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 mun tsaya ne a karshen aya ta 168 cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل قد رأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين yau kuma za mu tashi farkon aya ta 169 ga wata tambaya guda ɗaya za mu karanta ko takarda guda ɗaya ne tambaya biyu mai tambayar tana cewa in ya halatta mace ta rinka yin addu'a kada mijinta ya yi mata kishiya a fahimta ta bai halatta ba domin yin nan ne da Allah ya far'anta ya kuma halatta wa miji yayi idan yana da halin yi ta zai iya rikewa idan yayi saboda haka yin addu'ar ki cewa kar a yi kamar kina yin addu'a ne kar a yi wani abin da ubangiji ta ala ya shar'anta a yi musamman kuma idan irin ya zanto ke kare dai kin yi masa kadan kin ga wata karin matsala kenan da haka dai baki da dama nake addu'a sai wai kar mu je ke ki ya sai dai ke addu'ar ubangiji ta Allah ya ba ku zaman lafiya idan an yi mutum ne ya da ana kiran sallar asubahi sai sai bari in dan kwanta daga baya na tashi to bai an karba sai barci ya dauke shi bayan ya barci ya dauke shi can sai duk kamar ana masa radar waɗannan ayoyi fa wailul lil musallin alladhina hum an salatuhum sahun alladhina hum yura'un wa yamna unal maun kamar ana kamar ana masa rada a cikin barci to wannan ina ganin gata ne aka yi maka na ubangiji ta'ala ya kawo wanda zai karanta maka wannan in cikin mutane ko cikin aljanu yanzu mun san sautin da ina yake amma dai ayar abin da take nunawa tsananin azaba da Allah ya yi tanadi ga masallatan da suke jinkirta sallar su fawailul lil musallin tsananin azaba ya tabbata kan masallata waɗanda allazina hum an salatihim sahun waɗanda suke barin sallah lokacin ta fita bisa ganganci domin as-sahwu anan gurin wato ba wai as-sahwu na mantuwa bane ba dan haka ne yayi ta'addi da an allazina hum an salatihim sahun ma'ana sun bar sallah duka ganganci har lokacin ta fita ba wai mantuwa suka yi ba domin akwai bambanci tsakanin asahu an salati da asahu fi salat asahu fi salat wannan rakkanwa da mutum zai yi kenan ko yi kari ko yi rage wanda aka faranta cewa mutum ya rinka yin sujudan kabli ko ba'di amma a sawa an salati sarku tarkuha amdan hatta ya yakhruja waqtuha mutum ya barta da ganganci har lokacin ta fita hum yura'un su ne kuma waɗanda suke yin riya in za su yi aiki ba su yi dan Allah sai su yi dan mutane su gane sai ba mu wa yamna'un alma'un alma'un shi ne ko taimako ko kuma aro idan an tambaye su wani abu aro za su iya bayarwa sai su hana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 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا ويسترجلون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبنجد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا kada ka yi tsammanin waɗanda aka kashe su fi sabilillahi wajen yada kalmar Allah amwatan matattu ne bal bari ahya'un inda rabbihim rayayyu ne su a wurin ubangijin su yurzaqun ana arzuta su ana arzuta su da nau'ikan al'amurra na jin daɗi na karamci da girmamawa farihina bima atahum Allah min fadli suna masu yin farin ciki da irin abin da Allah ya ba su na falalarsa wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim kuma suna masu yin bishara ga waɗanda ba su riga sun riske su ba min khalfihim daga bayan su cikin yan uwansu da dangin su da suka bari suna da rai Allah khawfun alaihim suna ce musu la khawfun alaihim babu jin tsoro a gare su wala yahzanun sannan kuma babu bakin ciki ko damuwa ta wannan aya tana nuna falalar mutum ya mutu a wajen yaki na ɗaukaka kalmar Allah na ciyar da addinin musulunci gaba kamar yadda Allah ya ce ne wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun ku daina cewa waɗanda suka mutu a wajen yaki wato ainihin mai matattu bal ahya'un su rayayyu ne walakin la tash'urun sai dai ku ba fa jin irin rayuwar tasu dan ba ku ji kun yi magana sun ansa ba ba ku kira sunan wani ya ansa ba wannan haka Allah ya tsara amma baya kore kasancewar su rayayyu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala amma bayyana wato wannan aya na nuna falalar waɗanda suka mutu a wajen yaƙi ko musamman yaƙin badar ko yaƙin uhud malamai sun yi sabani kan cewa wannan aya ta sauka ne dan suwa waɗanda suka ke shuhada badar wanda suka yi shahada a filin badar mutum goma sha nan ko kuma shahada uku wanda suka yi shahada a filin uhud wato ainihin adadin mutum saba'in da muke tunana ta magana akan su tun daga shekaran jiya zuwa yau dan mafi inganci wannan aya tana magana ne akan shahada uku domin hadisi ya tabbata cikin sunan na Abu Dawud wanda a karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi rayukan mutanen da suka mutu wato ainihin a wajen yakin Uhud an tara su a cikin aljanna bayan an tara su ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi musu magana ce da yace me kuke so in ba ku na karamci suka ce Allah me muke bukata sama da wanda muka samu shiga cikin aljanna da irin abin da muke gani na'ima ta mai bai mutu ko ina ubangiji ya ƙara sa da su nemi bukata suka ce ba su da wata bukata yace ku nemi bukata suka ce to in ma har muna da wata bukata ina ma ƴan uwanmu da suka yi ragowa a baya suna da rai za su san irin abin da muke ciki dan su ma su yi kokarin mutuwa akan tafarki makawancin wanda muka mutu akai kar su jiyawa abokanan adawa baya kar su tsorata kar su ji tsoron kafirai ubangiji yace wannan ne burin ku suka ce wannan shine burin mu yace to zan isar a madadin ku sai ya saukar da wannan aya wala ta tabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihin bima atahum Allahu min fadlihi ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون rayukan duk wanda suka yi shahada kamar da hadisi ya nuna cikin sahihi muslim ana tara su ne a cikin cikin waɗansu tsuntsaye a cikin aljanna wanda suke kaiwa suna komowa suna kiwo a cikin aljanna idan sun yi kiwo sun gaji ko kuma sun kai sun komo suna kan su tsaya to sai su zo karkashin al'ad akwai waɗansu irin fitilu masu haske sai su makale a jikinsu rayukan kowane mummuni da ya mutu a wajen shahada haka yake da haka da Allah ce suna nan a raye tabbas suna nan a raye amma rayuwa ce ta barzahu wanda babu wanda ya san kaifiyar yadda take sai Allah ta'ala amma ya bada bayani dole mu kaskata ba mu da ikon da zamu kare ta cewa tunda in mun taba mutum baya motsi ko tunda mun je mun binne shi za a ce yana da rai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bada labarin suna nan da nan shine bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun rayayyu ne su a wurin ubangijin su wato ainihin yurzaquna malamai sun tattauna dangane da inda rabbihim wata irin indiya ce hal hiya indiyatul masafati wal qurbi aw indiyatul karamati wal in'ami wal tafdil wato indiya ce ta cewa ga su dab Allah da aka ce inda rabbihim ko kuma indiya ce ta karam ma'ana suna cikin karamcin Allah suna cikin ni'imar Allah suna cikin falalar Allah da yawa daga cikin malamai suka fassara indiya ce ta karama da falala da ni'imtawa shi yasa aka ce farihina suna masu farin ciki hal ne wato ainihin nasu bima atahumullahu min fadli ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون ودي wannan aya yadda hadisi ne nuna cewa suna magana akan shuhada Uhud amma sananne ne kamar yadda muka samu mai sawa cewa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab dukkan mutumin da ya mutu a wajen yaki yaki na fi sabilillah kuma ya mutu da kyakkyawan niyya za a sa masa ran cewa abinda wannan aya ta alkawali shi ma zai shafe shuhada Uhud ko shakka babu sune a ajin fari a cikin aya dan su aya take magana akan su ko da a cikin su din ma kuma wani yafi wani wani yafi wani hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmidhi Jabir dan Abdullahi mahaifinsa ya shahada a yakin Uhud sai manzon Allah ya same shi yayi kasaje a zaune yayi shiru manzon Allah ya ce me yasa ne ka Jabir sai manzon Allah ka san mahaifina yayi hada a yakin Uhud ya bar mun kanne ɗan mata wajen guda shida ko bakwai yanzu ina jin takai sai rasuwarsa sannan ina jin nauyin da aka bar mun na tarbiyyar kanne na yaya zan yi da su sai manzo Allah ce yi maka bishara ko in kyale yace mun bishara ba da manzo Allah sai ce to babu wani mutum da ya mutu Allah madaukakin sarki ya tayar da shi yayi magana da shi kai tsaye shi da shi babu tafinta tsakani sai mahaifinka ubangiji ta'ala ya tace shi shi da shi yayi masa magana yace tamanna kai burin me kake so ka samu aljanna ya ubangiji in har akwai wani gori ko bukata da nake da ita a yanzu ina son a sake mayar mun da raina in koma duniya in sake yin jihadi in mutu a tafarkin da na mutu a kai sai ubangiji ce innahu sabaka minni annahum ilayna la annahum ilayha la yurja'un ya riga ya gabata a kaddarawa ta da ilimi na cewa wanda duk suka mutu ko ba za su sake dawo da su gidan duniya karo da ba manzo Allah faɗa Jabir dan Abdullahi haka Jabir dan Abdullahi ta hankalin sai kwanta sai ya ce ba gara da ba shi ba to kaga wannan aikata ko ne ko da a cikin shahada Uhud ga kuma irin su gasilul mala'ika hanzala wanda shi yayi amarya a daren fari ya kwana da amaryar wace gari za a tafi ka san saboda amarki bayan ya yi sallar asuba ma sai da ya koma ɗakin amaryarsa yana cikin ɗakin ne yana cewa a fito za a tafi a fito za a tafi uhud sai dai tsaya ya wankan janaba bada lokaci ne sai tafi da da yaje kuma sai ya kasance an kashe ta a wajen jihadi ya yi jihada a yakin uhud manzo Allah ya ku kyale shi malaiku za su masa wanka ba mutumin da malaiku suka wa wankan janaba shi kuma sai to kaga wadannan ayyukan mutane ne da suka yi suke ga irin su yi su hada Hamza ibn Abdul Muttalib waɗanda falalar su ta bayyana a falali ga a sarari ga irin falalar su sai da Abubakar Siddiq da Zubair bin Awwam kuma yadda ayar gaba kuma za ta nuna duka waɗannan ko da sun yi tarayya cewa su da yan Uhud duk ɗaya ne to amma wani ya fi wani gurgurdan imanin wani gurgurdan aikin wani gurgurdan himmar wani da fatan wani ubangiji ta ala ce wai sabtiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun aya ta gaban Allah يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم يستمترون بنعمة من الله suna ta yin farin ciki da bishara saboda ni'imar ubangiji ta'ala wa fadlin da kuma falala ni'ima ta ubangiji shigar da su gidan aljanna fadlin din kuma samun wani matsayi na sama a cikin aljanna shine falala din wa anna allaha la yudhi'u ajra kuma suna masu farin ciki cewa ubangiji baya tozanta ayyukan mu ne dukkan wanda ya aiki na gari ubangiji ta Allah zai tsare masa aikin sai ba shi lada aikin ba zai tozanta ba inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baq duk abin da ke wurin ku zai kare a da ke wurin Allah tabbatacce ne subhanahu wa ta'ala ba zai tozanta ba a wata kiraa wa inna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin kuma lalle ubangiji ta'ala baya tozalta wato ainihin lada ko sakamako na masu imani min da kira'ar wa anna allaha wato sai zanto yastabiruna bi ni'matin min allah wa bi fadlin wa bi anna allaha la yudhi'u ajra al mu'minin suna farin ciki guda uku na farko samun kansu a cikin aljanna na biyu samun wani matsayi na sama a gidan aljanna din na uku samun tabbacin ayyukan da suka yi duk suna tsare ladan za a ba su wato sai zanto duk wani na cikin bishara ko farin cikin da su suke yi amma idan mun ɗauki kira'ar wa inna Allah kaga sai zanto jumla ce musta'anafa yastabtuna bi ni'matin min Allah wa fadlin suna yin bishara saboda ni'imar ubangiji ta shiga aljanna da falala ta samu matsayi cikin aljanna zancen ya kare anan wa inna Allah la yudhi'u ajra muminin kuma nan Allah ne ke ba da labari da ma Allah baya tozalta ladan mummunai yana tsare musu shi zai ba su sakamako akai ranar tashin kiyama alladhina yastajabu lillahi sunu manan sune waɗanda suka ansa kiran Allah akan ce istijaba ana nufin ajaba wa da'in yad'a ya man yujibu ila an-nada inda zaka mujibu istajaba da ajaba ma'anar su daya allazina lillahi ne waɗanda suka kiran Allah war rasul suka kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min ba'di ma asabahum al-qarh bayan rauni ya riga ya tabe ko ina a jikinsu lillazina ahsanu minhum wa taqaw lalle waɗanda suka yi ihsanin cikin su kuma suka yi takawa suka tsare dokar Allah suna da ajrun azim lada wanda yake mai girman gaske hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga ummu na aisha Allah ta kare da a gare ta tace da urwa ibn zubair wato danyar ta asma'u bint abubakar bakar tace ka san suwa ake magana akan su allazina tajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahum alqar yace ban sani ba kace to mahaifanka guda biyu duk suna ciki sai da abubakar wato kakanka kenan wanda ya haifi mahaifiyarka da kuma mahaifinka na asali wato az-zubair ibn al-awwa kace domin lokacin da aka kammala yakin uhud din kura ta lafa kafirai sun tafi sai manzon Allah ke jin tsoron kar su je su dawo ba sai ya sai jarrabi imanin sahabbansa yace wa zai bi sawunsu a cikin ku dai idan sun dawo a mayar da su sai mutum saba'in suka daga hannu ciki akwai sai sayyidina abubakar akwai kuma az-zubair ibn al-awwam wato aisha take faɗawa urwa dan ya bi sahu idan da mahaifansa ba alfahari da cewa shi jikan abubakar bane ko shi dan gidan Zubair ibn Al-Awwam bane a'a yayi aiki makamancin na sayyidina Abubakar Siddiq yayi aiki na makamancin mahaifinsa Az-Zubair ibn Al-Awwam domin takama da uba ne dan wani ne ba shine abin da zai tara mutum falala ba a'a mutum yi aiki makamancin wanda mahaifinsa yayi idan ya zanto mahaifinsa mutumin kirki ne amma kai ni dan wane ne ni jikan wane ne ni kanan wane ne wannan ba zai baka komai ba sai zanu suka fusuri fala an saba bainahum yawma idin wala yata'alun ranar tashin kiyama ba an yi dusa a cikin kafa ba wata dangantaka maza Allah ce dukkan dangantaka yankewa take sai ta wuce take tabbata a ranar tashin kiyama to kai ko me zaka ce in baka yi aiki da naji to kuma dangantakar sa sai za ta iyaka da cewa sai mutane sun yi imani dan haka lokacin da aka saukar masa wayi kafin aje ko ina sai da aka ce da shi wa anzir akira takal akrabin gargadi ka mafi ya kusanci ya tara su ko kira su ya bani da ayyubin ghalib an ka zo an fusa kuma nan ya bani hashim an ka an fusa kuma nan ya bani abdul muttalib an ka an ya بنت محمد أنقذي نفسك من النار يا صفية أمة رسول الله أنقذي نفسك من النار أكذي يتابع فأمم وخصص يكرا نجبا يا أبت سونا وأنقذ سونا ينسو kira na gaba daya ya ku banu abdul muttalib ya ku banu hasim ya ba su ne da alin zai ba ba su ne sharifai in an ce sharifai ana nufin dangin gidan annabi zurriya gidan annabi ba sannan sai kefance sanannun cikin su ya ke safiya gwaggon annabi yar uwar haifiyar mahaifinsa ki tsare kanki daga wata hanyar imani ya ke fatima binta muhammad yar gidan muhammad ce salini min mali ma shi in dukiya ta ki tambaye ni abin da zan iya baki a nan gidan duniya abin da nake da so in baki amma fa wallahi abu ne aiki min Allah shi a ranar tafi kiyama ba zan wadatar da ke komai ba sai imani to cikin kaga anan gurin cewa ni dukan wani ne ni dan gidan wani ne ni dukan annabi ne ni dukan hasan ko husaini ne ni zuriyar gidan fatima ne duk wannan ba zai wadatar da kai komai ba sai kai imani sai kai aiki na gari sai ka tsaya daren da kam akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ce allazina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al-qarh للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم سيتبعهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسكهم سوء واتبعوا رضوان واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين الذين قال لهم الناس سوني وأن لا متى ميسك سيدسو إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم للي mutanen fa suna nan sun sake hada wani taron dan ku dan su zo su sake ya ku a karo na biyu da haka fakshawhum ku tsorata ku kiyaye su ku firgita faza da imani amma sai hakan ya kara musu imani wa kado suka rinka cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil ubangiji ya wadace mu kuma madalla da abin dogara in dai shine ubangiji subhanahu wa ta'ala ubangiji ce san kalabu bi ni'matin min Allah a sakamakon haka sai suka dawo gida bi ni'matin min Allah da ni'ima ta musamman daga ubangiji wa fadlin da falala lam yamsassum su wani abin ki bai shafe su ba wa tabu Allah suka dace da cewa sun bi yardar ubangijinsu wallahu zu fadlin azim Allah kuwa ma'abucin falala ne wanda suke mai girma to kowane ne annas na farko sannan su wane ne annas na biyu allazina qala lahum annas inna an qad jama'u lakum fakhshaw wadansu malaman suka ce annas na farko wato nu'aym ibn mas'ud al-ashda'i kenan da yadda daga cikin kafirai ne Abu Sufyan ya dauki hayarsa bayan ba an riga an kammala yakin sun kama hanyar maka su kafiran maka manzo Allah kuma na kokarin komawa Madina shi da sahabbansa da sai abu su ya turo wannan cewa in man zaka je ka faɗa wa mummunai ka faɗa wa annabi da sahabbansa cewa ga mu nan zuwa za mu zo mu kasa gawa wato ya haka ne irin dabarar yaki ya jefa tsoro a cikin zukatansu sannan ya je wani irin sakamako za a dawo da shi za su firgita ko ba za su firgita ba to wannan mutum ko dai ma'ayyam ibn mas'ud al-ashja'i ko kuma wani balaraban kawai wanda ruwaya bata ambaci sunan shi ba shine aka to shine Allah bin qala lahum an-nas kaga ake an-nas anan gudan am urida bil khas lafazi ne am amma ana nufin wani mutum ke bantacce wanda ya kawo labari aka ce da su innan nasa kada jama'u da kun farka wato mutanen sun taru dan ku su ake nufi da mutanen ana nufin Abu Sufyan da sauran kafirai sun sake yin wani taron fakaro na biyu lakum dan su zo su yake ku fakta da haka ku tsorace su da aka faɗawa annabi da sahabbansa haka annabi nan take yi furta hasbunallahu wa ni'mal wakeel da sahabbai suka ji sai suka nuna ta bayan sa hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ce fazadahum imana labarin nan da aka ba su na rudu dan jefa musu tsoro sai kara musu imani wa qalu sai suka rinka cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel sakamakon faɗin wannan kalma ta hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai Allah ya musu sakamako da al'amura guda uku fanqalabu bi ni'matin min Allah na farko suka dawo gida da ni'ima ta musamman daga wurin ubangiji ni'ima shine natsuwar zuciya da suka samu wasu tsorata ba ba su firgita ba wannan ni'ima ce wa fadlin don in zaka gane cewa rashin jin tsoro ni'ima ce yana daga cikin abin da Allah ya goranta wa Qurayshawa li ila bi Quraysh ila bi murih laka shita'i was sayf sami bal ya'budu rabbahum